بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha biyar ga watan ramadana shekara tara a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 31 ga watan biyar 2018 muna fatan Allah ya samu dace Allah ya kare mu daga dukkan fitin tuno, Allah muke roka a wannan wata mai albarka a wannan lokaci mai albarka Allah ya bayyana bukatunmu na Wa inda suke nufi mai da sharri na mutane ko aljanu Allah ya shiga tsakaninmu masoyanmu na mutane ko aljanu Allah nuna masa alkhairi a duk inda suke Allah ya saukar da damina mai albarka a kasar mu Allah ya kare mu daga fitintunun masu sharri duk waɗanda suke nufin al'umma mu ko kasar mu da sharri Allah ka shiga tsakanin mu waɗanda suke kashe-kashe da sare sare mutane Allah ka tarwatsa su a duk sharrin da suke Allah ka ba su wato ka nuna musu cewa su kasassu ne ya Allah muna roƙonka wa'annan masu fitina masu karuwanci masu shaye-shaye da gwamnati ta tarwatsa su mun ji labarin akwai masu ba su mafaka akwai wa'anda suke shirin ba su mafaka a can bypass din nan dai ta malaka challa din akwai masu yin haka to hukuma Allah ya sa ta sani kuma za ta sani insha Allah kuma za ta ci gaba da ɗaukar matakai Allah ya tarwatsa su Allah ya sa su koma da inda ba sa so din akwai ƴan wanda suke buƙatar addu'a don rashin lafiya a wani aboki da ya kira ne ya musamman in kama sunan shi amma in na haka wani ma zai ce in kama sunan shi amma dai Allah ya san shi ya san bukatarsa Allah ya bai masa bukatarsa sai kuma tambayoyi da yan wasu ka gabatar to gaskiya wayanda suke rubuta tambaya feji daya feji biyu na takarda gaskiya babu lokacin karanta wani sai ya bada tarihi gaba ɗaya sai ya ce to tambayoyi a bayan ya ga bada labarin ya jera tambayoyi gaskiya babu wannan lokaci isasshe wannan bayan dogon addu'a na fatan alkhairi yana bukatar addu'a kan musamman saboda wato gurinmu da 'yan jama'a masu sauraro saboda a yi sana'arsa akwai tafe-tafe a cikin ayyukansa yana bukatan Allah ya kare su da sauran musulmai wannan yana cewa jiya ka ce idan miji ya mai da matarsa uwa ko ya ce mata ta zama uwarsa to sai ya yi azumi ko ciyarwa da miskinai to tambayarsa anan shine idan mace ta ce wa mijinta ta ɗauke shi uba shi kenan ba sai su zauna ba idan mace ta ce kayi kama da uba babu zihari a wajen mace kamar yadda shi kan bashi Allah yake cewa ko ta ɗauki jirmi tana kai kai kamar uba na ne ko cikin jirmi ta faɗa ba komai ba ne ba a mace ba ta zihari ga miji ai shi yasa ba sa saki a hannunta ba da in ta faɗa zai yi ɗin ba sai ita yi ba da masu ziyarin mata za su yi yawa wannan kuma yana cewa akwai halacci ne matafiyi ya jira masu tsallar raka a hudu su yi raka a biyu sannan ya jona su don ya samu biyun ko kuma dai ya bi su a biyu na farkon ya jira wannan ko kuma ba kowane hanya ne in dai matafiyi ya bi mazauni dole ya cika sallah in kai matafi ne ka ta da raka biyu dole ka kawo raka biyun da aka tsere in raka ɗaya ka samu dole ka kawo uku matafi zai zauna a sunnansa ne a ɗayan biyu ko dai shine imam ya yi raka'ansa biyu su su cika ko kuma ya gamu da masu kasar irinsa dukansu su yi su biyu daidai wannan mayar daga cikin dogin wasu ne amma na fahimce shi mahaifinsa ya yi aure da suna zuwa suna shiga su gaida mahaifin gaida gatumar amma tun da mahaifin ya yi aure idan suka zo gaisuwa sai uban ya dinga zaginsu, su sun gare kamar akwai wani abu suna bukatar addu'a amma akwai wani abu Allah ya yaye Allah ya kawar da eh, shirin da ke tsakaninsu Allah ya karkata hankalin mahaifinsu zuwa gare su za mu tashi a eh, cikin suratul hazab aya ta 31 ko نعم وأنزل الذين نعم دشدة نعم وأنزل الذين ظاهرون أنا ذا متاش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزل الذين ظاهرون أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا a nan bayan labari ya gabata idan ba a manta ba cewa a cikin madina akwai yahudawa na bani ƙuraiza da wato munafukan nan da suka zo suka haɗu da yahudawa wanda suka je su dubu goma da suka tunkari madina an samu daga cikin bani kuraiza wa'inda aka ja hankalinsu su ba da goyon baya don a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'innan da ahzab din Allah ya tarwatsa su to sai suka koma suka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wato ya gane cewa eh sun warware alƙawari wa'annan kuyi ibn ahqab za'imul yahud shine ya je ya ja hankalinsu sun yi sun yi sun yi su kaucewa sharrinsa amma ba su iya ba ya je ya same su ya nuna musu cewa ga fa wayannan sun zo yau Muhammadu da mutanensa bayan makawa sai an turmuke su sai an hallaka su saboda haka su bada goyon baya suna cewa a'a da kuka zo mana da shi din nan fa sharri ne muna da yarjejeniya da Muhammadu suka ce a'a ba komai zamu gama da su to karshe dai aka tarwatsa su gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama wannan yaki na wato ahzab Allah ya tarwatsa su an dawo madina an sauke kaya kowa yana shirin ya shiga gida a yi barka-barka Ka wannan lokaci sai ga mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam jibrilu ya ce har kun zo kun sauka kun aje makamanku ne annabi ya ce eh ya ce lakin al ta lam ba aslihata mala'iku ba su sauke nasu ba su ba su aje makamansu ba ka san bani quraiza sun karya alkawari saboda haka Allah yana umurtanka ka tinkare su take annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwanakin da suka yi a ahzab take annabi ya sa mai shela la yusalli anna ahadukum al-asra illa bi bani quraiza kada wani yayi sallar la'asar sai a cikin bani quraiza shikenan fa aka kama hanya kuma wani yana da alwala wani bai da alwala aka ce to aje dai aka kama hanya bani kuraiza tafiya ne 'yan kilomita daga inda suke cikin madina shi kenan ana tafiya a nan kuma sahabbai lokacin la'asar ya same su suna kan tafiya san wannan kisa yawanci malamai suna kawo wannan hadisin ko wannan yanki na hadisin a wajen fahimta na addini ta yi aya ta zo ko hadisi ya zo fahimtar malamai su bambanta akan wannan matsala suna cikin tafiya sai sahabbai da lokacin la'asar yayi wasu suka ce mu tsaya mu sallah lokaci yayi wasu suka ce a'a annabi ya ce kada ku yi la'asar sai a cikin bani quraiza su kuma suka ce a'a annabi ya faɗa ne don mu yi sauri mu tafi amma ba wai mu jinkirta la'asar lokaci ya wuce bane sai wani yankin suka tsaya suka yi la'asar a hanya wasu kuma ba su yi la'asar ba sai a cikin bani quraiza to da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam bai aibata kowanne daga cikin su ba akan abin da suka yi saboda haka kaga akwai masar na ishihadi to anan da suka je suka wai bane kuraiza bane kuraiza suka ga ba makawa abin ya baci gare su sun yadda da munafircin su da kari alkawarin da suka yi yanzu me za a yi suka yadda da sulhu wani sulhu za a yi sulhun da za a yi sun dauka irin sulhu na ibn ubay ibn salul ne wanda aka yi da wato Yahuda wanda suka fita suka ɗebi kayansu suka fita sun ɗauka irin wannan sulhun za a yi sai suka ce sun yadda da ka'ad bin mu'az ya zama shi ne wato wanda zai tsaya a sulhun duk abin da ka'ad bin mu'az ya yi sun yadda su sauka akan wato hukuncinsa annabi ya ce kun yadda suka ce sun yadda shi kenan annabi ya sa sa'ad bin mu'az ka duba ikon Allah kar mu manta da addu'ar da sa'ad bin mu'az ya yi lokacin da kibiya ta same shi yace ya Allah idan akwai ragon yakan kafirai Allah ka wanzar da rayuwata in yake su shi ko bai manta da wannan addu'a sa ba aka zo aka tambaye su kun yadda eh, tsayuwan Sa'ad bin Mu'adh a sulhu sai sun yadda duk matakin da ya dauka kun yadda mun yadda Sa'ad bin Mu'adh yana zuwa ya kalle su ya zo akan jakinsa suna faraha suna murna cewa eh abin ya zo da sassauci tunda shi ma nasu ne da ya sauka ce kun yadda da abin da zan faɗa eh to kenan. ni shawarar da na kawo duk wani balagagge da ya tinkari yakin nan a gama da shi duk a kashe su matansu kuma a kama su da sunan ribantattun yaki da yaransu ƙanana dukiyarsu kuma ganima ce ta musulmi ya ce ya rasulullah ni ga abin da na hukunta annabi ya ce an gama dama ba an yadda ya zama shine ba an yadda annabi ya ce an gama da wasa ne da gaske ne shikenan ba aka kama yi. shine ayan anan wannan ayar take bayani wa anzalal ladina zaharuhum sai wato suka saukar da wato wa'annan da suka zaharuhum suka taimaka wa munafikai suka taimaka wa yahudawa da kuma mushrikai din nan su munafikan na bari quraiza min ahli kitabi daga ma'abota littafi daga yahudu min sayasihim daga jinsu daga masaukansu aka saukar da su aka kakkashe su wa qadhafa fi qulubihim ru'ba sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu ya kai ga fariqan taqtuluna wani sashin kun kakkashe su wa ta'suruna fariqa kuma wani bangaren wato kun kama su da sunan ribantattun yaki wannan shine abin da ya faru ga Yahudawa na Bani Quraiza a cikin Madina kenan yanzu madina ta wafanta kenan madina ta wafaita daga munafukai daga yahudawa wayancan an kore su zuwa khaibara sun fita wayannan da suka rage sun karya alkawari su ma an gama da su yanzu a madina sai musulmai muminai in akwai masu munafurci sai dai munafukai wanda sun koyi munafurci, amma yahudawa tsantsa babu su a madina Allah ya ce wa qadhafa fi qulubi marada ya jefa tsoro a zukatansu li annahum kanu mawallu mushrikina sun yi muwala ga mushrikai a cikin yakin da suka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine yasa Allah ya ba su tsoro kuma yasa wannan shine sakamakon su fariqan taqtuluna kun kashe wani bangare wata asuruna fariqa hakan nan kuma wato kun kama wasu bangaren da sunan ribantattun yaki Allah ya ce wa auratakum ardahum Allah ya gadar muku da kasar su wato gonakin su kenan wa diyarahum da gidaddajin su wa amwalahum da dukiyoyin su wa ardan lam tatauha da kuma kasar da mabaku taka ba ita ce kasar Khaibar din gonakin su da komai Allah ya mai da su ga wato mu'minai wasu suka ce ita ce kasar Makka kamar da Imam Malik ya kawo daga Zaid bin Aslam amma yawanci Khaibar da suka tafi akai Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah madaukaki ya kasance shi mai iko ne akan dukkan komai na'am يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن anan kuma Allah juyar da mu zuwa a azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam Zaɓin da wato annabi ya baiwa matansa na su zauna da shi ko su rabu da shi wannan umarni ne daga Allah subhanahu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su zabi ko su rabu da su ko ya zauna da su wannan kuma ya faru ne kamar yadda ruwaya ta zo wato annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi sun nema masa wasu abubuwa wanda wannan abun bayi da su sai sahabbai suna zaune a waje shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki da shi da matansa sai abubakar ya zo ya yi sallama ya ga sabai suna zaune a waje sabai kuma yawanci inda annabi ba wani abu yake ba ya kebe da iyali ba suna tare da shi ga sunan zaune ya yi sallama ya nemi izini shiru da bakar ya samu dama na shiga ya shiga sai ga annabi zaune ga matansa a zaune umar ya zo shi ma haka da suka shiga suna zaune ga annabi yana zaune annabi bai musu magana ba su matan suna nan zaune sai umar radiyallahu anhu ya ce to bari zan faɗi wata magana da sai na sa annabi ya yi dariya sai ce ya rasulallah da kaga yar jariya matarsa yake nufi lokacin da ta nema min wani abin da ba ni da shi na zo na makure ta a wuya na ci gume ta sai annabi ya yi dariya wato ka irin birasa na umar bai san me yasa annabi yayi shiru ba amma ya kawo wannan magana na iyalinsa ta nema masa abu bai da abun sai yazo ya kama ta annabi ya dariya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya sai ya ce to ga sunan suna zaune su ma sun nema mun ne abin da bani da shi sai abubakar ya tashi zai je shi ma ya makure aisha esta umar zai je ya kama hafsa esta za ku tambayi annabi abin da yi da shi suka fara tsawa da su annabi ya ce a'a ku yi hakuri ba wannan ne ya kawo ba kaga an wani mijin ne sai ya fita ya bar su ya ce akwai a musu darasi shikenan sai annabi ya ce ba wannan ne ne ne kuka zo ba kyale su suna cikin haka sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi qul li azwajika ka ga ya matanka in kun kunna turidun alhayatar duniya idan kuna son rayuwar duniya ce idan kuna son ni'imar duniya hayatar duniya kyalkyal banza na duniya a yi furniturin ɗaki ni me yasa ba a saya mun sabuwar mota ba ya bai wa kishiya ta sabuwar mota ni an bani tsohuwar mota ya kai kishiya ta makka ni bai kai ni ba zai aure ta me yasa bai yi min daidai ba wai sadakin da ya baiwa amarya ma wai ita ma sai an bata to ki zama budurwa mana an baki sadakin bil munasaba wannan abin da miji zai baiwa matarsa don zai yi sabuwar amarya ba wai hakki bane wajibi ba kyautatawa ne na zamantakewa tunda zan aure ta ita zan yi mata kaya aike lokacin zan yi miki zan aure ki ai na miki yanzu ita tun da in ba zan yi miki ba kenan ita karin yi mata ta zo ba komai tun za su zo da sabbin kaya bari ke mu a kyautata miki a miki wani abu kar wannan ta zo da sabbi ke ba da sabbi a dinga ganin ki da sabbin abubuwa da kuma irin wato zafin kishiya da za a yi miki shine za a dan lallasa a abin nan binki za a sanya miki zuciya a kyautata miki miji duk abin da ya miki don zai miki kishiya kyautatawa ne ba hakki bane wajibi akan shi ki sani wannan da ake tambaya na wai idan mutum zai wa su kishiya wai hatta sadakin da zai bata sai ya bayar in ji amma in yi miki daidai kayan da ya maki bai bata ya baki akwatin da ya bata ya baki ya bata kuɗi ya baki ya yi mata komai ya miki wannan kyautata wani ki ƙara gode mijinki ki san mijinki tijo ne irinsa ba yawa cikin maza sai annabi Allah ya ce ya bashi ya ba su zabi sai ce in kuna son abin duniya ne fata'alaina ku zo umatti'kunna in jiyar da ku dadi wannan almutta ta na talaki kenan akwai mutu'a na saki ayar da Allah ke cewa walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan ala al muttaqina wa ala al muslimin la junaha alaykum in tallaqtum an nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa tu'unna ala al musii qadaruhu wa ala al muqdiri qadaruhu mata'a bil ma'ruf haqqan alal muslimi wanda yin na wannan muslimi to anan malamai suka yi gaikawa wannan ilta ji yadda mace daɗi in za a sake ta wajibi ne ko kuma dai an so ne malamai sun rabu gida biyu a wannan babin akwai malaman da suka tafi akan idan mutum zai sake mace in ya aure ta bai yi da dukuli da ita ba zai sake ta wajibi ne in ya auri mace ya tashi zai sake ta ba ita ce ta wani abu ba kuna zaman lafiya kawai kace kai din nan ba yau zaka sake ta kaga abu zai mata zafi to anan wato ana so ka bata mustahabi ne amma idan mutum ya tashi zai saki mace don ta da fitina ni sai ka sake ni ya yi ya yi a yi gyara ta zauna bai yi ba in zai sake ta a nan don bai ba ta ba bai yi laifi ba in ya ba ta kuma kyautatawa ne amma shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya nuna imta ɗin nan din ɗaya ne tunda Allah ce walil mutallaqati mata'un anan bai ce madkhuli biha da biha ko kuma wata ita ce sababin neman saki ko bata nemi saki ba a nan ayar ba ai bayani ba amma ai ayar bakara wannan an yi magana ai wannan e, ayar azab la juna alaikum in talaqtum nisa ma lan tamassuhuna aw tafridu lahunna farida kaga anan ba ba ai dukuli da ita ba ba a sa mata sadaki ba a din halayen nan to za a kyautata mata ana son mutum yi to anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku zo kunna in je da ku wa wa kunna in sake ku sarahan jamila kyakkyawar sake rabuwa ko rabu cikin ruwan sanyi sarahan jamil shine mutum ya sake mace ba da duka zagi fada tarwata kaya wane ne ba an ga zaman ba zai yi ba an bi hanyar da channels din da musulunci ya da abi mun san har matakai nawa za a bi kafin a yi na'am nawa matakai uku in na ce a wani zai ce hudu in na ce a wani zai ce biya har aje ga adadin in ka ce a matakai ka zane zan tambayi ka ga kirga su a nan sai in ce matakai nawa ne wani ma ya ce uku din matakai biyar barakallahu fi matakai biyar ne na biyar din ne saki Allah ya ce wallahi ta kafuna nushuzahunna mataki na farko fa hunna kai musu wa'azi na biyu hunna bil madadi kauna cewa daga shimfida na uku hunna, bubu kun ji abin da na faɗa kada in ce bugu da ƙarfi wani ya ce to an ce abu yi mata a bugu na shari'a shari'a ta ayyana irin bugun kuma bugun in zai zama gyara don a babin gyara muke idan ka yi bugun abin zai ɓaci ko kuma lokacin da ake ɗaura aure aka ce in ka buge ta a bakin aurenka ka ce ka yadda ta kaga ba za a buge ta ba na hudu shi ne wa bai nihi mafa ba fa ba'athu haka min ahali, wa hakaman min ahali in an yi an yi a tsakaninku ya ƙi gyaruwa ka kira wani yayanta ya yi magana ya ƙi gyaruwa ka je ka gaya wa alwalinta ya ƙi gyaruwa to yanzu za a zo a zauna da alwalinta da ita ko da kai da wakilin ka wanda ya karbo auren a zo dai a zauna a baje wannan matsalar da ke faruwa menene ke faruwa ne kullun kuna cikin rigima Kullun yaji kullum fada kullum duka me yake faruwa sai a zauna ita ma a bata lokaci lokacin da za a bata ta yi magana shi namijin kar a bar shi yi magana ta faɗi duk abin da take ganin cewa eh ga abin da yake yi a zana shi kuma a ba shi dama ya yi magana ita ta yi shiru ba ta yi magana ba a zana sai a duba ya za a hada na abuwa guda biyu suna da gaskiya ko akwai wanda ya wuce iyaka kowa kuma za a ba shi dama ya yi tsokacin bakinsa akan abin da dan ya fara sannan su wa'in nan hakam ɗin da Allah ya kira su hakan ɗin sai su zo su duba shin wannan zai yi a gyara in zai yi a gyara to a gyara a koma a zauna in a za islahan yuwaffiq Allah bainahuma amma idan wannan haka mai din suka ga abin ba zai yiwu ba to fa na ƙarshe shine wato arabu wa ya tafarraqa yughni Allah kullam min sa'ati sai a kawo na ƙarshe shine rabuwa to malaman suna suke cewa idan da maza suna bin matakai na sakin nan da shari'a ta shimfiɗa wannan abin duk idan ya faru mataki na ɗaya na biyu na uku na hudu duk ka taka ka zo na biyar yanzu ka yi azama sai saki haka ne to ba wai tun da sai saki shi kenan ka saka ba a'a in sai sakin ne sai in duba wannan matar son da nake mata in na sake ta zan iya haƙura wannan matar ƴaƴanmu nan yanzu in na sake ta ina za ta yi da su ko ina zan yi da su wannan matar son da take min dinnan duk da tana bata min rai in na sake ta anya ban sa ta wani yanayi ba in na sake ta iyayenta miskinai ne yanzu in ta koma gidansu wani nauyi na kara musu ka duba wa'annan abubuwan tuku kafin ka yi saki ba duk kawai don ka matakan nan ai an ce dama na biyar saki ne ka saka kuma ka zo abu ya dame ka sai ka zo ka ga malaman nan sun ce saki ne gashi kuma na sake kuma ga shi abu kaga ba haka ba ne. da yawa mazaje ba sa lura da wannan jami'i ko da ba abin matakin ba ne za a yi sake wato ka duba in na sake ta zan hakura don wata matar wallahi ta da kirkinta ba za ka gani ba sai ka rabu da ita sai ka zo ka ashe ta toshe min kafa mai girma ko a bangaren gidanka ko a bangaren dukiyarka ko a bangaren iyayenka ko a bangaren eh, abin nan ƴaƴanka ko a bangaren kai kanka ashe ta tare maka abu jiya jiya nan nake shiga cikin gida ina so in yi magana da iyali ga an hura wuta ana irin lokacin dafa abincin nan wallahi da nazo kusa da murhun wani irin zafi da na ji. kuma wannan lokacin ba bayan an sha ruwa ne wani jami'in da ji wallahi sai na tausaya mata nace yanzu haka ake ji wannan bayan an sha ruwa kenan ana kafin a sha ruwa irin abin da ake na shan ruwan nan zabin nan haka suke ji da azumi suke jin wannan zabin amma ba wanda zai ce musu sannu irin wahalan da suke sha din Allah ya saka shi Muhammad Sani ya hayajin akwai wani lokacin da musamman ya aika mana sako na kowa ya je ya gode wa iyalansa akan ɗawainiyar da suka yi na azumi na zafin wuta ɗin nan girke-girken da suka yi ɗin nan ku zauna da su ku gode musu ku yi musu addu'a da fatan alkhairi sannan ku aje wani abu a hannunsu in ka ga haka za su ji daɗi akwai wata mace ba musulma ba ce mijinta ma ba musulmi ba ne amma kuma yana aji to tana tashi tana masa irin abin da ne ake wa mai azumi na zaurin nan tana mishi yana azumi a zamansu ba na ba musulmai ba ko yana yi ne don ya zai musulunta daga baya to da aka zo sallah lokacin sallah yawanci waɗanda suke da yalwa suna bai wa iyalansu turame ko wasu abubuwa ne kaya na sallah to ita ba a bata ba sai ta kai karan mijin wajen wani musulmi ka je ka gaya ne ya bani irin abin da kuke baiwa matan kudin nan don nayi masa wahala cikin azumi mun bil munasaba na kawo wannan magana to anan Allah madaukake shi da manzo sallallahu alaihi wa sallam idan haka suke so ka kira su ka ce da su su zo ka ji da su daɗi wa usarrihukunna sarahan jami'a. amma wa in kuntunna turidina Allah wa rasula in kuna ƙaunar Allah kuna son Allah kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna son gidan lahira ta aljanna Da ku sani fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna Allah madaukaki ya tanada ga mata ilinku wato tsararru masu mutunci masu kare kawunansu, Allah ya tanada musu ajran abima lada mai girma na'am Allah ya tana da muku wannan to a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata ruwayar bukhari daga aisha radiyallahu anha ta ce, manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo wajenta sai ce da ita inni zakirun laki amran fala alayki Allah tastajili ni zan ambata miki wani al'amari amma ba kada ki ce zaki gaggawa ba abin gaggawa bane ga abin da Allah ya faɗa sai karanta aya ayyunan guda biyu sai ce to ki je ki shawarci iyayenki na baki lokaci sai Aisha ta ce ya rasulullah akan ka ne zan zabi iyayena a zan shawarci iyayena akan zama da kai in ce zan shawarci iyayena sai ta ce laqad ikhtartu Allah wa rasulahu wa daral akhirah ni na riga na zabi Allah da manzansa da gidan lahira sai annabi zai fita sai ta ce ya rasulullah in ka je zaka shawarci tambaye sauran matan ka karka ga musu ga abin da na zaba kowace ta zaba wa kanta abin da za ta zaba amma karka ga musu sai nabi kuma ya ce to in wata ta tambaye ni ko zan gaya mata haka annabi ya je ya gaya musu ma sauran mata a wani lafazin ma annabi ya ce to aisha dai na ba ta zabi amma ga abin da ta zaba sai su ma suka ce laqad ikhtarna makhtarat aisha mu ma mun zaɓi abin da aisha ta zaɓa, yanzu sun yadda da irin matsayin annabi in ya samu su ci in bai samu ba su haƙura aisha radiyallahu anha A nan tana da miza ta cewa ita ce farkon matar da annabi ya bata wannan zaɓi don saboda matsayinta a wajen annabi annabi ya fi son tafiye da sauran mata kamar hadisi sahihi sarihi man ahabbu an-nas ilayka ya rasulullah qala aisha wa min ar-rijal qala abuka. aisha ce jibrilu ya zo ya yi mata sallama tana da miza duk da hadija ma tana da miza aisha radiyallahu anha kafin annabi ya aure ta sai da mala'ika ya zo da suranta ga annabi ga matarka sai ce in ko alkhairi ne Allah zai tabbata annabi ya zai aure ta kaga na farko dai surar da an nuna wa annabi na biyu ita ce kaɗai matar da annabi ya aure ta tana budurwa har take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ta so ta nuna matsayinta yanzu idan ka zo da dabbobinka za ka kiwata su sai ga gona ko bangare na ciyayi kwarracar ba wanda ya kiwo ciki nan kuma wasu sun yi kiwo ainihin wasu an tsira wasu dabbobin sun yi fitsari sun yi kashi nan kuma ba dabba da ta shiga a wani bangare za ka kiwata dabbobinka sai annabi ya ce a inda ba a yi kiwo ba Aisha malaika Jibril ya zo yi mata sallah Aisha a karancin shekarunta annabi ya rasu tana da shekara goma sha takwas. a karancin shekarunta manyan sahabbai suna zuwa wajenta neman hukunci neman fatawa Aisha ce kaɗai matar da annabi yana kwance da ita a cikin mayafi guda wahayi yake zuwa mata a wani wurin wahayi bayya zuwa mata yake zuwa mishi annabi wahayi yana zuwa masa tare da Aisha amma bayya zuwa masa tare da wata mace suna cikin zani guda Aisha ce matar da Allah ya barrantar da ita daga sama lokacin da aka zarge ta da zina innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairan lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu lahu 'adhabun alim Aisha radiyallahu anha ta kasance tana da miza ta cewa ta kiyaye fikihu na addinin musulunci musamman na gida ma wannan al'umma kuma ita ce matar da annabi ya rasu a kan cinyanta a ranar kwananta kan annabi yana kirjinta yawon bakinta ya haɗu da yawon bakin annabi sallallahu alaihi wasallam abdurrahman dan uwanta ya shigo yana aswaki yana goge bakinsa annabi lokacin bayya iya magana ma sai yana kallon abdurrahman da ya tsawaita kallo sai aisha ta ce in karbo ma aswakin ne ya ce eh ya kada kansa ta karbo aswakin inda abdurrahman ya tauna din aisha ta cire ta cire ta cire sai ta tauna ta tauna ta tauna ta tauna yayi laushi sai ta miƙa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi aswaki tace ban taba gani yayi kyakkyawan aswaki irin wannan ba shine dai daga cikin wuraren da ake aswaki akwai wurin mutuwa in zaka iya sai kai sunna ce wannan shine fifikon da Aisha ko in ce wani bangare na fifikon da Aisha take da shi bayan haka kuma ta magana mun faɗi cewa ta kiyaye wato sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam a bangarori masu yawa kuma Allah ya bata kaifin hadda tana daga cikin wato waɗanda suke da naqdu a fannin ilmul hadith yau Aisha za ta karbi hadisi a gun wani ba za ta manta da shi da hadisin da ta karba a wajen shi ba bayan shekara ko shekara biyu in ta gamu da shi Aisha za ta ce ka taba bani wani hadisi akan matsala kaza bata hadisin ta san cewa ya kiyaye hadisin ko bai kiyaye ba tana da irin wannan sannan kuma idan muka koma ga Khadija radiyallahu anha Khadija tana da matsayi na farko daga cikin matsayin Khadija radiyallahu anha Allah madaukaki yayi mata sallama Jibril ya zo ya ce Khadija tana zuwa in ta zo ka ce Allah madaukaki yana mata sallama ni ma ina mata sallama Khadija annabi ya aure ta yana da shekaru da basu kai 30 ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da khadija tsawon shekaru 25 a cikin bibigon khadija duk ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta haifa masa banda ibrahim wanda ta haihu ta wajen mariya khadija yana daga cikin matsayinta ita ce farkon mata da ta musulunta a duniyar musulunci ita ce wacce ta bude wa annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyarta a lokacin da annabi yana bukatan dukiya ta sakar masa shine yake cewa da hakika ta bani lokacin da mutane suka hana ta yi imani da lokacin da mutane suka kafirce Allah ya arzuta mun yaya daga gare ta Khadija allahu anha ta zamanto wani garkuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin da Allah ya bata da kwarjinin da Allah ya bata da dukiyar da Allah ya bata da dangin da take da shi a lokacin annabi yana bukatar wanda zai tsaya a bangaren sa don isa da sakon Allah shi yasa lokacin da ta rasu ana cewa shekarar da ta rasu ana kira ta amul huzn shekarar bakin ciki ita ta rasu Abu Talib da yake taimakawa annabi yana kare shi daga makiya shi ma ya rasu Khadija ta zama abin da ta zama shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta rasu bayan ya hijira bai manta da khadija ba za a yanka dabba a gida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce gashi akai wa kawayen khadija zai ga wata kawar khadija za ta shigo annabi zai ce ta tunatar da ni khadija zai dauko ni kyauta na musamman ya bata to wa'annan sune wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ma daga cikin suna da wasu miza kamar ummu salama tana da miza a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga mala'ika jibrilu da idanta a siffar sahabi da hiya talqin ta dauka shine ta gan shi gashi sun yi magana da annabi sai ta shigo sai take cewa annabi ta ga wane da yazo ce kin kaimakin dauka shine annabi yace ni ma na dauka shine sai a magana shi ne na gane cewa jibrilu ne zainab binti jahash za mu zaukanta ita kuma tana da matsayi da miza cewa Allah ne ya aurar da annabi gare ta ba wai ya aurar da ita ga annabi ba ka gane hausar walamma qada zaid minha wataran ka ha mun aurar da kai ga ita Allah ne ɗaura aurenta a sama to wa'annan matan Allah ya ba su zaɓi sai yasa malamai suka ce a nan ba da zaɓi mu wajibi ne akan annabi tun da Allah ya ba shi umarni amma sauran mutane yanzu mutum ya wa matarsa zaɓi ya yake wannan ya ƙin ya ga maslaha kuma in ya tuki yadda da hankalin matar don wata matar in kace mata ki zabi zama da ni ko rabuwa da ni za ta ce sau dubu zan rabu da kai in wanda ba ta da irin wannan kyakkyawan hankalin dama karka ba ta zabi kamar wanda imam malik ya kawo cikin muwatsa wani da ya ce da matarsa in kin yadda ki saki kanki sai ta ce na saki kaina na saki kaina ita shi kuma yana cewa Allah ya sa dutse a bakin ki bi biqil hajar sai Allah ya ce duk wacce ta zabi Allah Allah ya tana da mata lada mai girma sun zabi annabi sallallahu alaihi wasallam har sun koma ga Allah wato suna da hurumi na wannan abin da suka yi na'am يا نساء النبي من يأتنكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط الله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتنا أجرنا مرتين وأعتدنا لها رزقا وأعتدنا لها رزقا كريما anan kuma Allah madaukaki wato yana wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zabi Allah da manzo da ranar lahira Allah yana musu wa'azi yana nuna musu matsayin da ya ba su ya nisa annabi ya ko matan annabi sallallahu alaihi wasallam man ya'ti min kunna duk wacce tazo da wato cikin ku daga cikin ku min kunna bi fahishati mubayyina duk wacce tazo da wata albasha bayyananne ta aikata wani aiki na zunubi wanda yake bayyananne ta aikata da dalili wannan matar fa ta sani yudha'afu lahu al'azaba dhi'fain za a rubanya mata azaba ninki biyu wato a lahira kenan saboda matsayin da Allah ya bata wa kana dhalika 'ala Allah yasira yin haka abu ne mai sauki a wajen Allah azaban da za a yi mata sai zama ninkin wacce ba matar annabi bace hakan nan kuma wa man yaqdun min kunna lillahi wa rasuli duk ta yi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi da'a Wata amal salihan ta yi aiki na kwarai na imani Allah ya ce nutiha ajraha marratayn zamu ba ta ladanta kuma ninki biyu wa atarna laha rizqan karima kuma mun tana da mata wata arziki mai girma mai daraja a gidan aljanna haka ne matsayin su yaftadi hada matsayin da Allah ya ba su zai wajabtar da wannan matar annabi ba ta zama kamar matar sauran mutane ba a daraja a matsayi haka kuma in ta yi laifi ko a haka ma in wani babba yayi wani abu za a kai din ma wani malami ya wani ku malaman ma to kaga haka saboda me yasa matsayin da Allah ya ba su saboda haka su matsayin da Allah ya ba su yasa in suka yi aikin alkhairi za a rubanya musu kamar yadda in suka yi abin da ba daidai ba za a ninka musu azaba haka sha'anin annabawa annabawa da kansu Allah yake cewa idan da sun yi wani abu me zai faru warqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin bal illaha fa'bud wa kun minash shakirin Allah ya san ba za su yi shirkan ba amma yana kashe ni ma mutane a nuna musu hatsarin abin da za a yi na shirka inda za su yi ga annabawan Allah masoya Allah su ma idan suka Allah ba zai bar su ba to ya ga wani mutum duk wani annabi yana sallah Allah ya ce ya yi sallah wa awsani bis salati wa amur ahlaka bis salati wa aqimu salata wa atu zakata duk matsayin annabi ba annabin da ya bar sallah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka har yaqini zo maka shine mutuwa lokacin da wani zai ce maka karka yi sallah don ka samu matsayi kaga ba musulunci bane na'am ya nisa النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا يا نساء النبي يا قومات النبي anan kuma Allah madaukake na koya musu wato wani bangare kuma na ladabi lastunna ka ahadin minan nisa ba ku zama ɗaya ba kamar wato sauran mata akwai bambanci tsakaninku da sauran mata in ittaqaytunna idan kuka kiyaye Allah idan kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye ku da sauran mata ba daidai kuke ba saboda haka idan za ku yi magana fala tahda'na bil qawli kada ku rinsa daga muryarku, kada ku sanya daga muryar ku muryar ta yi laushi me yasa fayatma alladhi fi qalbihi marad sai mutumin nan da yake da cuta ta sha'awa a zuciyarsa zai yi sha'awanku zai yi kwaɗayinku zai tsammace ku tare da matan annabi ne makamin nubuwa amma kuma shaidan zai yi wasa da wani ya je yi sha'awan matan annabi kamar lokacin da Allah madaukaki wato ya larabtar da sahabbai ta fuskar idan aka ci abinci a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kar su zauna mai ala take cewa eh, la tadkhulu buyutan nabiy illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirin ina idha ina walakin idha du'itum fadkhulu wa idha ta'intum fantashiru wa la musta'nidina li hadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiy fa yasahi minkum wallahu la yasahi min al-haq da Allah yace in an ci abinci a fita kar a zauna kar a je ana buɗe kwano wasu saboda wai son annabi gidan annabi za a shiga sai a zo gun aisha ina abinci babu wani ma in ya zo wuce kicin zai yi zai bude kwano akwai abinci ko babu tunda an ce azwajuhu ummahatuhum ai tunda uwayenmu ne shikenan da Allah ya ladabtar da su ladabi na wato kar a zo an bayan an ci abinci a ce za a zauna a yi hira wannan din yana cutar da annabi shi kuma annabi yana jin kunya ba zai muku magana ba amma Allah ba ba zai ji kunya ba wajen faɗa muku gaskiya sai aka ce in an ci abin jafita sai wani ya ce in annabi ya rasu zan aure aisha wani ya ce in annabi ya rasu zan aure wacce aka fara magana sai Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajakum min ba'dihi abadan red card an rufe ba. bai halatta gare ku bai yiwa gare ku ku cutar da annabi kuma bai halatta har abada wani ya aure matar annabi kaga kenan kowa ya mai da kudayinsa shikenan aka zauna saboda haka Allah madaukake ce kada ku rinta daga muryar ku wanda yake da cuta ta sha'awa a zuciya zai kudayi zai tsammace ku wa qulna qawla ma'rufa ku fadi magana wacce take sananniya idan mace za ta yi magana ta yi magana sananniya wata muryar ta akwai bidina a ciki wata ko fada za ta yi Allah ya muryata haka wata kuma tana iya ta cancanta muryata to eh wacce za ta iya canza to in za ta yi magana da mijinta ta rintsa ta canza ta yi duk wani yanin salo na jan hankali da kwantar da hankali wannan sai da mijinta amma za a yi magana da sauran mutane a yi magana da aka sani a yi magana da muryar da aka sani kar kuma a yi lafazi da ma yake daukan fuska biyu in an je sayan kaya wannan nawa ne kaza ne ba ragi ne a ah, zan biya kaza a ah, ba kaza ba shikenan a rinsa murya ai ka sani ne zan zama customer ka ko kuma shi mai sayarwan in ya fara kawo magana na cewa zai dan canza ya nuna don akwai wasu masu yadda kaya subhanallah wato su ba sayar da kayan mai dame su ba farautan mata ya dame su suna Allah Allah mata su zo su tsaya kan kayansu. su haka masu in fada masu nafef a masu nafef akwai wani mai nafef da na gani na yi ta mamaki ba a cikin baya ake ɗaukan mutum a gaban direba ne kaɗai ke zama amma bayan ba kowa ba sai ga mace tare da shi a gaban don Allah bayan ba kowa a gaba suke tare yanzu wannan mai zaka ce in hira ce ma ɗan ma menene ai ai bai dace ba to mata in za a yi magana a faɗi magana da aka sani Allah ce da matan annabi kenan Allah ya ce wa kunna qawlan ma'rufa me kake tsammani da sauran mutane mata wa qarna fi buyutikunna Allah ya ce da mata ku zauna a gidaddajin ku alzamna buyutakunna fala takhrujna li ghairi haja kada mata su fita ba duk wata bukata ba in ba shawa'ijin da aka bukata ba in ma sallah za ta je ta nemi izinin mijinta ko sallar farilla ne ta nemi izinin mijinta balle sallar tarawihi ko tahajjud balle kuma itikafi an ba izinin miji ba izinin alwali ba izinin iyaye kada a gida. wa qarna fi buyutikunna ku zauna ku lazimci gidajenku mace tana da daraja Allah ya san ta shi yasa yace ta zauna a gida makiya addini kuma suna so mata su fita su zamanto wato araha yanzu don Allah ko kuɗi kake da shi yanzu zaka bar shi a filin gida haka ba ka ɓoyewa kana da gol ana za ka aje a gindin randa ko za ka zata ya kofan ɗaki ba kana ɓoyewa mai yasa don abu ne mai daraja don yana da ƙima don kana san shi mata suna da daraja suna da ƙima shi yasa Allah ya ce a tsare su su buya a rufe jikinsu da suturan nan akwai daraja gare su amma wace dukkan halittar da duk irin da Allah ya mata duk iya kwalliyanta in ta fita ta yi kyalkyalkyal rana ya buge ta mutane sun zuba mata ido shaidanu sun zuba mata ido aljanu sun zuba mata ido ai an gama da ita amma in aboye ne za ka ce meye ne a cikin nan akwai wani abu ba sai abin ya zama da darajarsa da ƙimarsa. in kana so ka bude ka bude da haƙƙinsa la tafuddu al-khatama illa bi haqqi saboda haka wala tabarruju qarna fi buyutikunna mata su zauna a gidajensu inji Allah wala tabarrajna kada su yi tabarruji tabarrujal jahiliyyatil ula kada mata su dinga fita a gida fita irin ta jahiliyya ta farko min anwa'i tabarrujal jahiliyyatil ula al khuruj min al bayt bighairi haja fita a gida ba tare da bukatan fita ba in ni zama a gidan nan ya ishe ni bari in je in gaida ko wa'annan ko in je in wacce ma wacce ma ne kaza kaza ziyara bighairi haja kawar yar makociyarta ta haihu wai sai ta ji barka tsawar yar makociya ai wannan ai da mun taba zama a gidan haya dole mace za ta yi kawance yanzu sun da shi yasa yanzu ko asibiti suka je ko wani biki suka je za su yi kawance an zauna an yi dariya ɗaya biyu ba ni lambar ki a ina kike shikenan fa ina ki lafiya lafiya in ta tambaye wani anguwa don in ta kwatanta maka ba za ka santa ba sai ta gaya maka za ta je wurin wacce ka sani zan je gidan yayata mun kwambi ba mu gaisa ba to ki gaishe ta ba yayar ba yanzu za a je wajen kawar sabuwar kawa da aka yi sannan in za a wuce gidan yayar ma a wuce to mata ku sani duk wacce ta tambayi mijinta izinin zuwa gida daya ta je na biyu ta saba wa Allah ta saba wa annabin Allah ta shiga hakkin mijinta sai Allah ya tsaye da ita ya mata hisabi wannan ko gidan mata kika je balle wacce za ta nemi izinin mijinta akan zuwa gidan wata kawata ko zuwa gidan iyayenta ta dafa abinci ta ce zan kai wa iyayena ta dauka ta kai wa wani saurayinta ta je ta yi ne a gidan shi ya ci abincin ta tashi ta zo da kwano sai da yamma ta zo da kwano gida iyayena sun gaishe ka wani mashi zai dauke ta a mota ya kai ta ya ce gidan kawata ta haihu ba ta da lafiya an yi mata rasuwa zan yi abincin jiyan gaishe ta a ce gidan saurayi ne miji bai sani ba zai zo ya sauke ta a kofa a wanda ya taba zuwa ya bar matarsa bai yadda ba sai ya koma ya zo ya zagaya ya tambayi wata tsohuwa shin wannan gidan suwaye ne sai ta ce ai wannan gidan gauraye ne gidan yan gayu ne وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وللحديث بقية إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Thank you.